الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقات تاجي ثبت الله صلاة يسيتي بأمين شوي ولود ثبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيوا بكراتين دغليتا في صفوة أصول الفقه يا الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الساعدي رحمه الله تعالى mai katu ya zugu bai ni ko ni karatu ya littafin wuncin wani nan mai tafi gwai? yan rajab 1438 1439 na ji daidai da tafi ya mafari ju april ko tafi ya mafari april 2018 kalenda ya almiradiya na من هو مطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأثير البيان أو وقت الحاجة والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به بشرط ألا يخرج مخرج الغالب ولا يكون جوابا لسؤال سائل ولا سيك للتفخيم أو الامتنان ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور والنسك رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت الإلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين وهو حجة عند جمهور الأصوليين ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه شكرا من قوى المطلق أنا المطلق لكي المطلق ina ɗewanin min alkalami min yagan yuhmalu ala almuqayyad agula data muqayyado ina dan kan gina bi ma'ana mutlaku be muqayyadi wai ji waje fasara fi mawdi'in akhar nan locho illa inda gwa idza tadammana zalika ta'sir al-bayan nga nga ku ko kala dan la bayani a fata an wakati hajeti ke lokacin bukatu lugwa wal mujmalu ana macici bum ana mai bumbunu kuna wal mushtaba gangani da yana je lambe gigijin doci da bone yuhmalu ala al muhkam ko adula ina da jin fassara ne ina mu ka un ciki liyan al wadih na cikin bangbana al mubayyin ko na abayani fi mawdi'in akhar da nan doci wani wa amal al'amal bi zahir wajibi yo na wa lotu bi zahir yanga na wa la yudalu anhu illa dalilin wa ma fakiu sai be dalili wal kalam e gama lahu mantukun uje mantuk ke mantuko ina ganin yuqabilu lafzuhu ko na yi daidai da lafazuwi na au yadkhulu al ma'na fi dhimmi al lafz ko sama manu ga gada ni lafazin nan fa yadkhulu fi mantuki to shiga gada ni mantuko walau mafhumun umma da mafhum ma'ana fahimta wa huwa al ma'ana ngai ma'ana allazi nato sukita an wa su zuci bonan in kana aula bil hukmi min al mantuki bihi ko abeke nga shizo ko nga gan ya na yana na kana mafhumu muwafaqa ti mun ciga ya mafhumu muwafaqa yakunu al-hukmu alai aula bil hukmi min al-mantuq bihi hukunci yan wuto wuce waye min ba bi aula ye no to aka tiyana wayin kana khilafu magali ba man kila law mafhumu mukhalafa ayun eh, to ga kiyo mafhumu ya mukhalafa fa yakunu al-hukmu fi mukhalifan lil-hukmi fil mantuq hukunci ti ba zugu ngaje ne gali yana tuye na banin bisharat da sharati gan Allah ya huja makarajal galibi nga tiya ngole agagun ga tiye tiye galibi yayin mu ngole wato rashin fahimtar yana tun gabe da na problem will problem kamar sarawi wala yakunu jawaban ma yi eje lisu ali eh li su'ali sa'ili ya kiyo ya egana ezagina yeje ne ezagina yeje egana zando ti gina ko wala si kalitafini umajiga atun wuci tuye etie chiwon a awi limitinan ko to makiyo alula be boyan falala da ni mai naji ya zanabwa wala li bayani hadisatin a maki alula be yatiya bayani hadisa ko ke hadisa eh energy faruwa na iktazot bayani na hukumi fil mazkur na ga Allah bagan ewa eh, ga aji bayani hukunci yana tuna nasku yana mai nasku na huwa ngai raf'ul hukmi shar'i hukunci shari'a alawa ala bi dalilin ma'ana alawa ala ko bi dalilin da na shar'iyyin dalilin shari'a mutaakhirin anu na dede zumun bane wala yusaru ilayhi amma shi banga adalaya ji naswa illa ba da ta hudurul jami'i bainan nasaini inda wa nga na nasu guba ba dikiya na wa ya kuke ba a talofin bayana ya min kulli waji daga fiskan doro bona kiyasu amma kiyasu fa huwa ngai taswiyatu far'in ala gwalaja la dia mabakwa lawa daidai gairu mansusin alaihi gwalaji wunci na to doro be ti bi aslin da asalin wacina mansusun na su be ti ubane idza kanat illatu wa da da ki illa wa yinna bi haythu la nau ma farkun ne rikan doro a sakana bana wa za mabniyun bai na limuta masu laini na na akuku atututa kiyan e guba ne ga bedojina alawa dikiyo alawa kwake ba fil hukm ya bayan hukunci wa tafriqi bainal mutakhalifain eh guba na maga ali wajiba na alama dikiyo alama deri alama deri be doji ko wa huwa hujjatun inda jumhuril usuliyin kiyasun nama hujjuyo e bayan jumhur e mayan usuli jo bayanin wa ya tafawatu tafawutan kaseeran fi quwwatihi wa da'fihi to kiyaso to ganci masu ya tafawatu wa gandoji fi quwwatihi ko ẹbẹ̀ ká gbogbo wọ̀dọ́ á fi rẹ́ ń gbẹ̀tọ̀ kíyàn gbogbo tó yìí mun gane ga wal mutlaku min al kalam yuhmalu ala fi maudu in mawdi'in akhar illa ta zama na dhalika ta'khir al bayan an waqti al hajati no de gadi al ko ina de gwanin amma da al yana adda kan ginan amma dai am ana yi kinan Ana yi bayani nan amma dai khas ana yi nan Ana ata nan ko? good at the same time amma dai almantuk ya almantukun Ana tuya ci ganin amma dai almafuhum ana yi nan Ana dai fahimta wunan ko? mafuhumu sauranci masuku a dai mafuhumu sifa ko mafuhumu shart ko mafuhumu lakab da mafuhumu gwaki kakai batan naji ɗan juyo naji ya ƙi wajen za taimako ba fahimta yin ayo e ba fahimta yin adifiyo e ba fahimta yin togo ko laji ganewa ebe wani kaga waɗe ya. e za fe ga gani ne wai ji fahimta ne kai za ne mai ga gani ne wai gani ne kiyo ne kai abu ga de de de kai da ne ji beno kai za ga gagan wa de fahimta ya ga wuci ga zan goci ko ga wal mutlaku min al kalam yuhmalu ala al muqayyid fi mawdin akhar illa idha tadammana dhalika takil bayani an waqti al hajati gani ana Allah subhanahu wa ta'ala ga um, wallazi na yi zahiru na min nisa'ihim ma hunna ummahatum in ummahatum illa la'i waladnam wa inam la yakuluna mun kalamin alqawli wa zura ki aya na najimi tunan na yi min wallazina yuzahiruna minni sa'in zayyaji ziharu bi imajina thumma yauduna lima qalu atiyaje babe tun a da ngade wuya a ga za ngati wabe za ka zauci wabe nan mun ne ko a ga zuma zaka ka za ja ramu ya be shin zuma nan ya da wabe wa likiya wa ga ta ngato ka ni lagu yi ni wun shi na kin wajo fata yin rakabatin min qabli an yatamasa ulawju lugwaji kami ulaguto imi wucina ulawju lugwaji ngole fataru rakabatin ngole taru rakabatin ne annakiratu fi siyakin nafi wikiyo tufidul umum to annakiratu fi siyakil isbat tufidul itlaq ko laji ganewa so annakiratu fi siyaki nafi wala ya laji am ko to annakiratu fi siyakil isbati wala ga wuce kiyo wai mutlaku so fa tariru rakabatin ko min qabli an yatamasa fa tariru rakabatin min qabli yatamasa ba nafi be na wannan nafi na mu so na nafi da ba na wuce kiyo wai isbatu annona Raka bacci yi na kira kai marifa na kira so na kira ga ati daidai da isbati wikiyo mutlaku to ba ni fata bacci in kabla ya tama sa mai kiyo ne mutlak nayo ayan to togan su kuma ji bai fata bacci mumina wa ga aluji gwaji wuji na aluwa na wa kiyo mumina wale rakabat tare rakabatin rufiya so yibo tare rakabatin magufiya ba wannan bo amma tare rakabatin rufiya ba so jona wa mu'mina tula ubo nje ko jiga ne wa wa kidan eh wa mu'mina tula ubo e eh, gogo mu kayye kai biye ba so junga abeji kiyo nga abeji ba wannan fasara e jiga ne ne ganin kuwa amma at the same time a je na wa dai kira ku bai bai zo kai mu jiki na kami alama ke ki mu ji shira ku bai guba bai ce tare ya mu gagan amma ba ne za a bace shi ga ga Allah subhanahu wataala gan asariku Allah subhanahu wataala gan wa idza kuntum ila salati ga ga ali sallah ya ku ga fiska ko wa ila almarafiq ya mele egwe ne da eh wale wa kum ilal marafiki ko wale ga ya gwane da gwaba ayan do ci onci don a asari kuwa asari katu ibe ci ba ibe ibe ci raji fakutawu aidiyawma ya gwa ko ngole aidiyawma na ga dane na un ga gaba kana wuje ga yagwa shin wa ga ga ba ni ga to shikenan aya ya lula nga be ji aya eh E ya gbako gbagon ga abejin fasara bai dojin no ya ba kibo shira ku bai dojin ya ajiye na kwake ba ta da ya fasara bugon dole jike dole da sun da kaga wanda ya je ganna wa bai shi tafsirin zalo ji a ku doji wa bai tafsirin kurani bil kurani waje ne confession waje ba ne gelo wal mujmalu ana mai mujmalu ne ga na ciki bumbunu kuna wal mujtaba da na gigi da ne yuhmalu ala al muhkam al wadi al mubayyan fi mawdin akhar agula gato ɗana ga ajin bayani ta ɗuwe nan eh agula da da nan doce wa dikiyo ɗana ga ɗuwe na sun ga ayyuka ga fasara misali fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi annabi adamu alayhi salam ungo go kaliban dace daga ba soki ba soki fa biya ki kalimatin nan wai mujmal tashi amma aya ne ya ga biyo shi ga fa qala ga rabbana zalamna anfusana wa lam tarfil lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kali ngole aya nan nga ce fatal ka da min rabi kalimati yo wajiga da ba nan ba ni wajiga da ba ne ga nan kan ọ̀gẹ́ tẹ̀sírí jù sá ọ̀kẹ́ báyìí mo dé gẹ́gẹ́ àlùlá òmò ẹ̀ ń lọ sí ìfi àlùlọ àmọ́ ẹ̀ jẹ́ ńlá fi àní ẹni ìjú láti àní wẹ́lẹ̀ náà síndọ̀ sí gáàdì kí o amma hadisi ne jabiru hadisi kwaron da cin gabe jin bayani an yi anibi jo an yi anibi jo an yi anibi jo an yi anibi jo an yi kiyo jo wuce abe jikiyo eh wuce atiyo ko laji ganewa bani daga azani yato zani fajilidu kullawa idin minuma ya ta jelda ko

kulu washrabu ta da na kuma khayt al da min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl a alegan addu'a zai ba ga dimi nan ani zai ji kazan ani no ani na nasin da cike da biye karin ga ga addon shi cha wanne yo ne ga wa tu zakata kun ga ga biyar akun da nan biyar nan ko da nan misabiyar nan gidan nan ga da wata agu kazan ga kuma yani wuce bayani wuce fata wai yau ne mujimalu nassin na jiga yau ta jiki yau ta wuyan ta ɗuye fiya fiya fiya fiya fiya ta yi shi ko mun gane waya jibu al'amali bil zahir wajibi wani wa lotu bil zahir yanga ne? wala yudaru anhu illa li dalili wa fanke zahiri ga wancan ruwa sai da kiyo sai da dalili ne eh kanu ga eh kanu ga ya alladhi na amanu ya ne jai ma ba kutiba alaikum siyamu ya gaji ya kidan ya zo fena nga siyamu ba go je juyo da ba na eh na na maryama ngai ni na zauki lirrahmani soman falahu kalimal yawma insiyan ngai ga nyuga kuja guba bu ya so mu so mu a mu jikiya jimiya wani e ba soji wuya katu, a shari'iya. Allah zina mun kuti ba le kuma sai ku ma fa Allah zina min kabli kuma bayani daga gidi daga ka kuna al-sijril la no ga giye ba ro ka kuna gidi a gane ngai gan ba gabo yana nan wani ba mun ga jiki ma, ga jan ci yawa mu hmm wannan lajin lugawi so wale gan wagaga ya ta te yi lubu yana ga fun zai rutu ne wuta dikiyo ma bai dalilin na na gufan daga bago a ga sallan gando ne ne kwara sallan radio ba duwa dai ka ta mun ganda a no wait go diga ne kalamu e gama je ne ko lafzihi fi fi nga ga e ji sallah ji sallah gukpo nga ga e fiazu fiazu gukpo nga e wa zaka wa zaka gukpo nga ga ali koli sha ali koli sha gukpo nga ga de chi ma ga de chi ma gukpo eh yes so kwa la ta cha la so kwa la ta cha la sha gugo nga ji ga na ko ta nga le e ga mo fu mu ga ji zugu ba ni shin nga ga sallah ji do that mean atwalu ladi ke laji ganewa ba ba gaggaju gan za ka zo ma daji sallah ya gidi yadda kin kun fi daji sallah kun ji Allah a dai bai kilo ji Allah ne baba kun ga kun ji Allah ba wanda ga daji sallah kun ga ji na fahimta an ji eh eh a sha daga daji sallah ne babu guda nan zimnan A to Allah bi bai ka mi odoji sallah na ko ko ji ganewa ko

walau mafumu wal ma'ana allazi sukita anu e game je mafumu ngai mane na suci wa tun so ya in kana aula bil hukm min al mantuq bi kana mafumu muwafaqa yakunu hukm alai aula bil hukm min al mantuq bi misali bani mune ga wala ta kullu ma ufi e ga ga mun ce daga kima e ga la tomo ko e la tiwe la baba un bazu ki ku jide bo babu jina aga babu unu gbazu na min ba bi awula, wuce a ce to kiyo wuce a ce to ufi ko ẹgbogbo wa fiye ga alagagbó zuma ga àtìtì káyà eh ko ji gane ko bani Allah subhanahu wataala ga wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu fakadita malubu tanan wa isman mubina ya zaɓe da kina zumunta mumini jinin wai fiye ga Allah na suna talaci kayan e fiye na jin yes na su da wai fiye a jiza na a e jiza za wa bene amma kawo da zina yi zunan na so ma jike wa ko bayan tuba to jani ko so wa e yi na gan la musu muratan la ta hilluli me la gwa pe zagi na jiki ana inda lalle amiya to ki ku ce wa ki so eh na biya e ga kashi bani nga ga kullil mu'min ya gudu miya wasari wa ya fazu furujan ta bin ya zanan wai chule wai shutiku wa labu ya ki su doji ya mai guruntu wani na min babi bani aga gan gada ya ci mun yanga da zai ci bai zakai nan etun nuno ne kiyo etun aramu da ne gada ya ci bai sisu ina suku ashadu ko diga ne ako e bogo kada ci kiyen ya aramu amma aramu bai ke dikiyo eh wanda lebu gan shi wayin ka ne khilafu un ga liba makila lahu mafhum mukhalafa ga mafhum mukhalafa fa yakunu al hukmu fi hukunci min ba ga cigate mukhalifan lil hukmi fil mantuqi bi un ga le na ina na ba bi shart da sharati gan Allah ya huja makhrajil galib un ga tiya makhrajil galib ba misali kuskure matsalar mafumul mukhalafa da mafumul muwafaka inda mini ya lati ya fata wanda ci gusin ba wannan a gan waraba ibukumul lati fi me fi hujuriku mini zai e ji wa ajiyawa nan egin zagi na ji miye shiga mọ́ ko be bandoci a mafi karkashiyar yabonin wa ga wa lokaci da mafhumul mukhalafati ba ni kiwa ga wa ga yake zagi na yi miye shiga mun a mada karkashiyar ba na wikiyo halal ya ji gani haka yi ne an yi wa kiyo wa ji mafhumo wa ga mafhumul muwafaka wuya ni so mafhumul mukhalafa waye kiyo ga da karkashi wa waye kiyo waye halal amma kila mafhumul mukhalafati wa lutun babwayo hadha kharaja makhrajil galibi wajen na ko na tiya etiye kibo makhrajil galib so ina maga tiya makhrajil galib na wajen kiya wa la mafhumul mukhalafati ni zagi nga ga be fine ncewa da paa obe inu ore bie ba ore ami wọn agun ba wọn léèjì wọn yẹn náà wọn jẹ mbà tó yọ náà yíò tẹ́bẹ̀ sálòtàn agún tẹ́bẹ̀ wọn ìbẹ̀ sálẹ̀ ìjìlú wọn sí wọn yí tó ń gà lọ́gọ́rùn àti kíọ̀ ọ̀lẹ́ ń lójú rí gáàlì bí ẹni kó mọ̀ nígbà dánú tó dẹ̀gẹ̀ náà agàgà wọn máa di màkàrẹ́dì gáàlì dì náà wọ́n jẹ mọ̀ fún mu yẹn mùkálẹ́fà ko diya na ko to kaga o consider ga mafhumul ya makhrajil galibi ba wannan ba automatically ki adi faro ga fata abu diya ni da ko yake ba sai ga biye ji faita ga miya problem is ko ga ga waji katu eh ji da bo ki ki ngo shi yo katu ni bo you need to know them kaga o mu ke wuci jiya kuskure yanzu ci nungwe a ga yadda gaji wa ya ji hannu gaji kiyo wa gaji ne kawai ya kiyo ya yi shi wala ya kunu jawaban li su'ali sa'ili kuma abin bai kiye kibo eh eh eje ya gaduwa wai kama za yi kulme kuli lafu gẹ̀gẹ́ ẹni rá túnà àmẹ́ ìdárẹ́ ìrọ́wà ó dúkìá àláfù kan náà wú lọ́wọ́n àwọn ní olè nná kàrẹ́jẹ̀ màkàrẹ́jẹ̀ kí o yẹn sùál yẹn sàáì ní ewé ti dán bọ́lẹ̀ dúró lẹ̀wẹ̀ àwọ ìfàkù tó dán òmọdé mi ní ẹ wà ń mọ́dé mi ó di jẹ́ àláfù náà ti káwọn wọ́n díẹ̀ yìí ké tí wọ́n mọ́jẹ́ ló ti ké tàbí ìbàdó ìlọ́ra wọ́n sọ̀rọ̀ ìwú inú ọ̀yà àjíjì ìjọ ọ̀yà àjíjì dẹ̀sọ́rọ́sù tọ̀bọ̀ ó di ó tí àṣẹ nílò ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀rọ̀ kí ọ̀ àwọn wù. tọ́kọ́ wọ́n dà àwọn awul imtinan ko aji nima ya za wala li bayani hadisatin ko aji bayani yacin da tunaji faruwa iktadot bayani hukumin fil mazkur wan nasku nasku ma huwa ngai rafqul hukm ya la a shari'a shari'a bi dalilin bi dalilin da ti shar'i mutaakhirin an ya shari'a ne bai zuwa gwenin wala yusari ilayhi aje bada su ga ji nasuwa illa ba da ta zuri jawi bainan nasuwa ne sai dai ka ga nasu ba a yi a waya kuke ba nin kuli wani da fi doro ba a nasu ya nasu alaya Aya, ko ki ya nasu ma na sakmin ayatin na ci bi min ha aw misliha ko ji gane ya man na ji tafsiri nan ilimi a nasu kuwar masu ku muhimmanci sarari na waɗe nan kakin yan jabe giye ko ji gani ko bani ayayen musabara da Allah su ba na wata ga iya kun min na shiru na ya gilibu mi a tai ni aka da za shi mi ne yabo aka da za sa ta ce da hujjo eh, eh

dubu biyu mini abu ya yi shi tu 200 ya mu faru wuce wuce kiyo mu fiya ne kiyo nasku fayil yana feji san na jaube obesi makarifi ko a cibe ciya shi ya kaznara ta kaluba waje kafin samayi falan wali yana ka kiblatan tardoha ayan na ci shina na wuce fi kiyo wuce fiye yaya jaube fi makarifi ya a ci a kibla shi bada babu kaba mazilara sabai musulunci da daga su ba ya yi umani mafiya wa funuwa wadda ya da ku kami wuce ga hadithin ya alimawa min alimayi fe jikiyo fe lufo lokaci fe belo na zukun hadu jikiyo a dukiya a jiwa gato izaji na sabai na sha biya al'arba faƙadi wajeza algusu. Ya bugai, idan ta kal khitana ne fakad wajibal ghusl khitana ku baga so ba doshi no wafi gaje kiyo ngaje dole ki na ba na nasiku yayi ya yayi mafari so ya ga nasiku wal mansukh is very very important no ya ko amma din nasu akhbaru ba labari a alkiyami labari a nibi adama nibi kaza ni kaza gajin ade na su ba raba usulu ya kayi dushi ima ji ba sai ci ba fici ba fa alkiyami da bai malaika da kadare da kaza da kaza da kaza da kya edi na su ba raba ko ji yana ko usulu ya ibada tuji edi kya ake ji na su ba raba so a da kayi da na jebi dai ina ma ji na su ne wuce zuma gwen biyu zamani a nabi ma wuya je na kun waji ga ne ya ji han jeli ani e be ga ya ji kiya nga so ya mi gugu ila ya e yin daga naswa na musulunci ba ko ji ga ko wa ma ke bebe sashiyan litafiyan da fa'ido be manye mafariji kan da ce e tu kalime nasku ye na mai bane taksis ene kiyo taksis kan ci zuma gwega jifine shi yin nasu bai jikiyo meri tabbatarwa wancin kiliya wangiyo kaabo kawo ke pe won ti so a ri abele o ngaza kan daga nan ufun ya alali me no pale ke taxi al àwọn na en do wa kabo so nasu ya qur'ani go qur'ani nasu ya sunna go sunna sunna sunna go qur'ani ko qur'ani ko sunna shu qur'ani ya mai long ya na lokaci da wani ya ga cigo ba ni na nan na ku sakaniya na su kabla tamkin ba ce yawa ka ya sai ba da wannan sai injin ka ta ko ji gana ko a ga yes ki ma ji wuce a ga sallah jin wajibi sallah rata amma za mu ce sallah rata inji a cikin su ya nuna ke gusan ko wa amma kiyas amma kiyas wa huwa ya tasuyatu far'in alafaru yala gairu suna layi na nasibe cewa ci na anabi asirin bi asirin na suna alayhi a tunyanin iza kanat al illatu da illa yi nina bi haythu la yakunu bainahuma farqun ne rikon doro a tsakanin abuwa nan wa za na? mabniyun atututa ala jami bayna al mutamasilain e eh, guba ne jibe dojina ala kwa ke ba filu kuma bayan hukunci wa tafriki bayna al mutakhalifain ina eh, ma ale doji bana ala aliki ala wa deri be doji wa wa hujjatu inda jumhur al usuliyin inna ma guje bayan mai usul jo bayani wo wa tafawutu tafawutan kaseeran fi quwwati wa dhafi na waje tafawuti mana godo shiga bayan kagbo be gogupe e bayan kibo e ba kagbo bi ni be gogupe e ga yakiya bayani gobe kafin fayin yola ne tiya kiya eloji eh, hujja ko amma kiyasu na gali na sibanin a kiya a lokaci gangani be kiyasu wuciyan gali kiyasun fasidu ko? kashi arkanu ya kiyasu ma al'aslu alfaru alhukumu al'illa ko? bayani mabili hannun ga maza bayan zahiriya ujiye da gangani be kiyasun ya har babu na ibn azum kan alkiyasun ya ko so ya yi wuce ga da misali ya e, daga la dukiye kungi a ga gane musgoji nan yawon da dala dala shi wọ́n gane ako in millions wọ́n lufi motor wọ́n lufi dazan sai river wata guda ɓangaren waje Allah gane mazuwa ga jiki sai ci gunuwo har gane mazuwa ne ɓata binuwa e ewe ku gima yau zane jani na kiyin kunshi eh nye ga egbo kiyin kunshi wọn wọ́n lè fi dín kí dẹ̀ lílé wọ́n lè fi jọ wọ́n wé kú jíjà lẹ́ka kí dẹ̀ lílé gẹ́zà ní ẹwé e kú jíjà lẹ́ka ní wọ́n lè fi jọ innan lalzina lalle zane shi ya kulu na egi amwalar ya ma dukiya ku gina zulme ce zalunci wani ina ma ya kulu na fi butuniyin nara ina gifi bakwa abu yana wasu launa sa'ira a madayen na yan sa'ir yana ga gaba na zanen wujiwaji ta ba good ngole ulawo wuce wuji waga wajin na gabe we ulawo yu finuware wulu jinuwa wajin na gabe we to sai baga hukunci irin niga wajiyo ka gani so iga kafin ya abu nan ba na iga ji daidai na tsoci aladuya ba na iga ci bitin na tsoci fabi na su ba ni kallon mu da duka rika da ilaha illa an ta astagfirka wa